أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى na-amịrị ndị ahụ ma Ọ arụaaanalaaaaeụ aụa anaaaaaụtaa وراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه فمثلهم بالإنجيل كزرع أخرج سقاه فآزره فاستغلظ على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه حجب الضراء يميز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ورجل له أجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله على شيعة كمسلومي بالهدى الشريعة وأضياء كوشي الشريعة ودين العبد الدين النجسي يظهره على دين القدس يجاهد الدين النجاشي الثورة الدين القدس ai ala jami'i batil adiyani akan dukkan waɗanda ba shi ba Allah ya sai zama shaida wato Allah shi ne shaida annaka mursal kai Muhammad sallallahu Allah ya sai zama shaida kai bima da kira abin da aka ambata ana abin da farko da shi na addini ba makarar da mu ta ala kuma wanda Allah madaukakin sarki ya ce Muhammadu Rasulullah Muhammadu maza Allah ne sallallahu alaihi wasallam Muhammadu abin nan mubtada Rasulullah wa sallallahu mubtada Muhammadu wato Rasulullah maza Allah Wanda zai والذين معه da أنت أتعرض شيء أصحابه ne nuna المؤمنين mu'minai walladina ma'ahu mawjada qabluhu ashiddahu wato masu tsanantawa ne a gelazo masu taurarawa ne a tsakanin su waɗannan da har tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsananta makarai wato ba su da tausayin kare. kakirai amma a bainahu kuma masu tausayi na tsakanin su wato abin da ya taimaka ma annabi da samun nasara aƙida ce guda da mabiya ne kafin nan wato aƙida ce guda da yadda bai son kayarai kuma ba ka so wato ba su baki biyu suna tare da shi suna tare da kayarai ba su yin haka an wayo da aka wannan baki biyu shi kayarai na dama ba abin ba tare da annabi ke da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ya koran mutane sai Allah ya ce wato abin na da wa ala kufari la yarhamu na uku taro kama obai na ko masu tsananin tausayi tsakanin su da junan su rahama obai na kamar tsani ayi muhammad adibu suna da tsananin soyayya da tausayi juna kuma suna soyayya da junan su walidi ma ma'alwalai kamar ma'aikata walidi ma'aikata ma'alwalai tare da ɗa kusan ma'ayi inda zai yake wato yana da tausayi ga ɗanai sai dai in ɗan ya hausa ta shi don kowa aka taɓa wa auka rana sai ya yi fushi to su ta ba annabi jarawa a wa misalin ya kai abokin magana kana ganin aiki kiro kana ganin su rufta an sujjada suna da yawan rukuni suna da yawan sujuda rufta an halin sujjadan halin wato halayen yadda goma fadalan suna nema abin da farala na rabu min Allah daga Allah su shafa annabi wato koyo shi su mutane na masu yawa rukuki da su kun ga kunga bai ce raki ni na saji dina sai ya ce rukka siga mubalaga domin nuna ta matukar su da yawa salloli ba na farilla ya tabi ba wato bayan sun tsara sallolin farilla kuma suna yawaita sallolin nafila su wayannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan salloli da suke yi yana cikin abin da Allah ya taimaki annabi domin idan Allah ya ba su almajirai kuma ya shirya masu da bin Allah musamman ga sallah wanda annabi ya ce wa alamu ku sani anna khairu a'malikum as-salatu lalle ya aikin ku shine sallah yace lalle ku sani ya aikin ku shine sallah wanda duk ya samu annabi suka bin masu yawan sallah to Allah ya taimake shi kuma Allah ya ba shi nasara don da izinin Allah za su samu nasara saboda kuna ganin bayan wucewa an yi lokaci kamar na karanta 'yan in ba ku mance ba cikin suwarar na da tabi'i kuna ganin akwai wani malami da Allah ya mamuwa da yawan sallah kwarai kuna gani har wajen yaki an taɓa zuwa abin na amiru da amiru ya tambaya ya ce ina malamin yake an ka ce malamin nan bai ne ya ce aikin haji sai ya aiko ma amirin momini na amirin mominin ya ce to kada a yakin kada a yakin na a dawo sai ya dawo daga sarkin haji saboda yawan addu'a ce abin na yana yawan sallah yana yawan addu'a suna ganin sai ya yi sallolin ne ya yi addu'a ya yi musu addu'a to da izinin Allah suna samu haka izala ta faro can harko inda duk matsala ta taso matsala ba barin tasowa ta gani ba sannan inda duk matsala ta rage ta taso a wannan lokaci ba sai a ba da sanarwa ranar duk da dare ta za a fara mai kitar larurta an sujjada suna da yawan rukuni suna Ba haka an kai haka izalar ga ta kawo yanzu waɗanda da kuke gani yara masu tasowa suna haɗin ba a sallah da yawa abin da ya sa kan maciji an ka rike musu suna wargi da bindi inda an saka masa kan maciji nan da an san koma masallaci don kuka wutar gashi ne dole ya koma wurin da inda zai zai samu da zai yi fice ta to abin da ya sa dana ta musu yawa don an rike musu kan maciji suna wargi da bindi wai ba a sallah da yawa ba a azumi da yawa masu sallah da yawa yan bid'a su waɗanga da Allah ka waɗin rukunan su waɗin masu yawan rasuli da yawan sujuda suna suka ne yan bid'a suna suka ne yan bid'a kun ga mutum da ya tara ba bai gama walaya ba ba ci ta ba annabi kowa ga ba ci ta ba annabi ni dai ga karance karance na ban karanta wanda ya ci mutuncin su ya gama lahiya ba ni dai ban karanta ba ko wanda ne karanta bai gama lahiya ba ko wanda ne karanta bai gama lahiya ba saboda ga yi ne nan ga mai doki Allah shi muna maganin duk wani wanda ka suka tarihin magabata Allah shi muna maganin su kuma shi ba mu nasara da rinjaye a kansu wato tarahu yawan makadabu tana ganin ce ya kai abokin magana rukka an sujjada suna da yawan rukuni suna da yawan sujuda shin wai sallar nan da suka yawan yi ni suka gada Allah ya ce ya na fadalan min Allah suna neman fadala ne daga Allah warewa na kuma suna neman yarda Allah saboda haka duk wanda ya ji yawa cikin ku bai da kuɗin sai abinci to yana da buta ya alwala Allah zai ba shi kuɗin sai abinci da izinin Allah Allah ya gafarta mana sallah kenan annabi Musa ya je ya ji yawa kwana uku bai ci abinci ba yayi alwala ya koma sun mata wallahi la zilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya yi alwala ya koma inuwa ya yi abin da ya ka iyawa na sallah sai ya addu'a ya ce Allah ni ba abin ga da ka sauka gare ni ina da bukata yunwa na gaji ya Allah yana gama yana aje hannu ne ya gama sallah a ja to ya shi a tamshi ala sirriya qala inna abi ya da haka an ga da an ka kawo Musa an ka kawo mai abinci sai da ya kuri sannan annabi Shu'aibu ya yi mai bayani ka ji asalin asalina kai kai min bayanin asalin ka mu za mai ya ce kai kan mu guda a cikin shi kai idan ka fado da ka an ga ai gida ka fado ci abincin ka Allah Musa ya ci abinci saboda haka ita dai sallah in dai sallah shi Allah ya maka mawaka da ita to ya yi maka mawaka ga alheri duka Allah ya ce mu mu Allah ya kare shi ma wato alamatu alamatu mawtada shi wajiyoyin wato kabarin shi Sai ma wace ba su fi wujurin ga hukuncin su take wa huwa abin nan nurun wa bayadu shi ne wani haske wanda ke bayyana da wani bari ya rabu na biyu ana sanar su da shi da akhira ranar lahira annawa sajjadu da duniya cewa sun ke gudanar duniya wato alama goshin su min haka da su biyu alama sallah ta da ka gane su sai sallah har goshin su yayi baki bakin sallah ba na abin nan na abin nan wasu mutane ba wato munazar sujud mutalibun bi ma ta allaka bi ka ina to wa wuri ba ala wato abin nan ho wuri ba abin nan hala mana abin nan min ni ya alamar sakin wato alamar sakilu ila khairi a kala bukai mallam bukai ya ce kun san akwai wata alama a 1983 na haɗu da wani dattijo 1983 na haɗu da wani dattijo a goshi ne ya yi baki amma kuma na gabai sallah da yawa saboda mun zanna da shi shekara guda wuri guda sai kai gabai sallah da yawa wani jima kamar ya ke yin sallah sai mun kai ne ko ina sannan ya yi sallah na ce dattijo da tsohon gabaki da allo goshin ta na tun da dai na gabata sallah da kai na mina ya ce a ah, an yi mutane shehu ba ke ji ko ke shehu na ta ce to shehu a jikoki ne kuke me roƙon muku ya ce ya roƙon mana abin da ya roƙon mana saboda haka in an yi yaro can garin mu ba zan wata garin mu zan fada masu garin su ga abin da mutu da dai abin da na faɗa ba ya ce in an yi yaro can garin mu sai a tsawo da shi a sa can yaro sai a goge goshi sai ya yi sannan sai a samu bakin tukuri a sha ce shi sai shi ne shi bakin tukurin shi ke nan da ka ne ka zama sallah ce ko bai sallah ke ya eh, haka nan na ayyuka na aka yi yace shi ya roƙa musu abin da dattijo ya gaya min kenan dattijo nan sanda nake magana da shi ya kai shekara ta bai, amma bai sallah amma bai shi ne ya yi baki shi a dalilin da ya sa na tarbe shi saboda mu muna nan muna gwagwarmaya sai an yi sallah ga dattijo ba shi da dalilin da ya sa ni tambaye ni wannan bayani ko shi ya zo su musu to shi na nan mai littafi ya ce kala buƙayi mallam buƙayi ya ce wala yuzan kada ai zaton anna min sima lalle yana cikin wannan sifa da aka ce simahu ma ya tana wa ba'd murayina abinda wasu masu yake yi min asari hay'atu sujud na tona alamar sifa sujuda hijab hati ga gushi ne ya tsaya goge ya sa mutum kunya kamar da waɗanda mutane ke wa yadda zalika min sima a kawari wannan yana cikin sabobin wasu mutane da aka ce ma kawari da yan ne. alama ce ta yan ne su ba su sallah amma in ka gani ne mai sallah alama sallah amma sai ka zanna tare da su dole kai musu tambaya don ga su ba su sallah ka rushe su da wannan alama ce ta su da alaman mutanen kwarai da wasu wannan kada kai da sallah yana cikin wata sifa da Allah ya faɗi ba ta su wannan sifa da Allah ya faɗi sai wanda ya tsara sallah da ke ne ya tafi. Allah ya gafarta wani Allah ya kare mu ya kiyaye zalikar rasul mazkur wannan sifa da aka ambata wato masalan da taurati shine sifar sahaba annabi cikin asawa yawan sallah da yi haka an na cikin asawa aka ce wani annabi yana da samun masu yawan sallah rakawoyi babu iyaka rakawai babu iyaka rokiya an sujjada kuma da ka kalli goshin su shi ma wa biyoyin min asar su kai da ka kalli goshin su za ka san wato ma'abuta ibada ne rahubanun laili ne da ka kalli goshin su dalikar wasu wani mazakuru matsalwan duk taura ai ce ka tsoho duk taura ce shi ya sifa cikin a saura. a rikitabin da ne unzila ala musa a taura littafin da aka zo ga annabi wa matsaluhum wato misalin su zai suke cikin injila mubtada wa kabar ka tsare misalin su wato kama abin nan kuma shirka ce wanda aka yi a kare da shada ya fitar da yan mai wato irin diyan nan na shirka rafu suka kone tsari shada abu wa a bi fata ya shada abu sai baraka ku ya da yan da shi shirka yan daya nan da kai towa shirka ta kara ƙarfi kala da yake a ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam fil injil sabon manzo Allah cikin jika littafin injila makatuma ya sayakhrij qawm an rubuta cewa wasu mutane za su yi yankutuna suna tsiro su girma da kauyi na ba ta zari kamar da abin nan haƙi mutum da aka shirka suka girma jibe abin nan yanzu ga matasa nan da muke gani wani matashi ya shekara ashirin amma in kargale ta yi ciki mace amma ka bibi gero iya hito na an ka shirka shi yanzu zuwa wata uku ya yi mutum tsawo nan da nan ya girma to haka nan kofin sa ba an taɓa suke cikin a saura wato da sauri suka girma su mamaye ƙasa da addinin amma wada gero shirka ta ke tsirowa na ba ta zarafi kuma alamar da ake ƙara gane su da ita ya amuru na bil ma'ruf suna umarni da abin da shari'a Allah ta sani na hauna ana munkari suna hani abin da shari'a Allah ta yi hani wato ba yan bid'a bane duk san da garafin ka ji suna yi su ba yan bid'a bane kun ji abin da Allah ya ce kai ko ma san ji kace masu yawan sallah yan bid'a kuka kai la'anan Allah kai to kuma can ka bace su shi dai Allah ya ce mutanen kirki kuma kamar da kuka gani a nan cikin a saura haka aka rubuta ya muru na bil ma'ruf suna umarni da duk abin da shari'a Allah ta ce sai na hauna ana munkin suna hani ga duk abin da shari'a Allah ta yi hani gare shi wato misalin su kenan kama kazarin a kare da shaidawa kamar hatsin da ya hito da yanayi yan cafo na yaka ba a zara ya karfafa shi san idan gero ya hito kare guda in yana da taki sai in akwai taki da gona amma mu manoma misali in mun ka yi shirka in dai akwai taki sosai in mun ka sosai mu cire ta bai sai mu kari biyu in dai akwai taki to in an ka samu ruwa waɗannan guda uku bayan an yi maimai to in ka dawo in kana noma uku ko da ka tawa karan nan guda uku wani wuri sun zan goma ya samu sarari ya haihu wannan haihuwar da ya yi ta karfafa shi sai ya karfi sosai fiye da inda ya kari na don ɗayan da ka haihuwa su ma duk suna sanyi ɗayan da ka haihuwa suna sanyi sai ka ga ayi na ya girma na haka ya girma gaba da baya ya gudan kasu ya gudan ku tutu biya ka fa azara ya karfafa shi zara fa azara wa qur'a bil a fa azara ay qawwa wa anan ya karfafa shi ya taimake shi wata galaza ya yi kauri don haihuwar nan tana sa mai karin kauri ai galiza ya yi kauri fasawa ya ce ce da bai har kauye wata kama ya yi karfi yadda ya ce da ala suki bisa ga dutse ne ai suki wato usuli dutse ne kan da sake manoma sun ka ta waya da wajibu zurra yana baiwa manoma wato sha'awa wai zurra'u masu noma yana birge da wasu husuni saboda kyawu wannan matsalar sahabati misali sahabai ke na radiyallahu anhu na a matsalar sahabata ya mutunta sahabai radiyallahu anhu da zalika da wannan da annan bada hufi killace dan kamar wani biron da ya fara dan tilo kamar kai uku amma yanzu ya gashi ya kai goma haka sahabai suka fara biki da ne dan tilo ba su da yawa wada abin da rauni kamar wada kaga kalin geron nan yana da rauni zai da karfi same ya haihu to haka su ma sun ka fara wada abin da rauni ba kasu sai sun ka yawa kamar wada kaji geron na ya yawa haka sun ka yawa watsawu sun kai karfi ala a hasanin ne, ko a wadda ko ce kyawu to abinda Allah abinda yasa Allah ya musu wannan taimako shi yi gizabe mun fara, sai ya fusa ta kahire da suwa muta'alliqun bi ma'zubi illa alayhi ma qabla ay shirki mu da zalika an kamanta su da wannan liyaki da bi mun kofa don kahirai al-kufar kahirai su yi shi da kuwa don kahirai su ji takaici Dan mutanen da sun fara ɗan lokaci kaɗan ba su ko da yawa ba sun dawo yanzu sun yi su yawa kuma sun yi su ƙari an za su ji takaici ƙwarai wato liya giza bai hamar kufa don ya fusa ta kahirai a abin nan da suwa ya sa makahirai damuwa wa adallahu na amanu wa amilu salihati bil Allah ya alkawari ga wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai wato na safai wa min li bayanin jinsi wato min ta zo nan ba ta ba ce. wato li bayanin jinsi dan ta yi bayanin jinsin wato sabai wanda Allah ya yi ma alkawarin gabara da rahama lalitar yidi ba ta zo don ta bayyana tashi ba da annahun kulluhum bi sifati madhkura don wannan sifa da aka ambata dukkan safai dai aka ne kike su dan ubayi dama ba safai bane safai na kwarai dai don haka ko kowane sahabi ya saba da sallah kuma sallah babu iyaka wato Allah ya musu alƙawarin magabaratin gafara wa ajiyar azima da ladawa da mai girma wato ita ce aljanna wa biya bayanin fadila ashabi rasul cikin wannan aya akwai bayanin falalar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wa makanati mur'aliya da kuma matsayin su wanda a babba wa ce inda Allah azza wa jalla da karamar da suke fita a wajen Allah kun gani kun ga sifar yadda bai su. saboda haka matasa addinin musulunci bai buƙatar ganci shi yasa annabi ke ta kawai. wato shababaka kabla haramika ka ci ba kurciya ka samu kasuwa saboda haka matasa ku yi kokari a tashi a kama ibada wanda zai ya koma gini yana neman girma babu sallah da yawa babu azumi da yawa babu sarka da yawa babu zuwa aikin hajji shi ka hajji yan baka sai ba ka ce dan baka da kuɗi ka da lahi tun da shi ya raka kuɗi amma dai sauran ibadodi to bai yiwuwa dole sai mutum ya yi ba ka samun girma har sai ka tsaya ka kai ibadar Allah da ke? ba ka matasa ku yi kokari ku bauta wa Allah da ke tsakani da Allah in dai ba ku yi ibada ba da magabatan ku sun kai tsakani da Allah ba ku ci musu a ba sai dai ku yi hankali inda sun ka zanna ba za ku iya zannawa wurin nan wanda sun ka zanna ba kuma duk inda kun ka ce ba takarda guda gare ku ba ko takardu dubu gare ku da zur na gare ku ba wai da zur guda gare ka ko da zur dubu gare ka gaskiya ba za ka zanna inda suka zanna kamar wanda sun ka zanna ba in kana so ka zanna wa da ka zanna sai ka yi abin da kun kai dan shi Allah yana da ka'ida ko wai aiki shi ya biya bai biya bai ba wani danga aikin wani dan Allah ba dan siyasa ba ne Allah ba dan siyasa ba ne shi ka dauki aikin wani a bayar wani ofa idan ba ya so ne matsayi ne na dan siyasa sai ce a ba wani ga wanda ya yi kokari ya samu abinci sai a ce a ba wani to Allah ba shi haka kowa abin da ya shi Allah ka ba shi saboda haka duk wanda ka so ya zama abin kwarai cikin ku ya ku jama'a matasa ku ya tashi kun ga ba annabi wa sun ka kama sallar ga babu dare babu rana to haka nan kuma za ku kama kun kuna so ku cimma nasara nan gaba za ku ga wata sura wato za ku ga shekara guda sun kai kowa bai kwana da daren cikin sa kowa da kowa bai taba kwana da dare ba kwaya da wani. sai da an ka shekara guda sarki ya sake shi ya kuwa ganin ko wani lokaci al'amari ya yi tsanani sai Allah ya ce ya ayyu halladina amanu sa'inu bi da wa sala idan al'amari ya yi tsanani babu ma wani wala gare shi sai da sallah babu hanyar da za a bi a wani shi sai da sallah sai Allah ya ce istayinu bi sabr wa sala saboda haka sai an dawo na aka warware ta da Allah ya ce zai jarraba musulmi sai ya ce musu isa yi mai bisin da wasara sai ya kara gaba ya ce abin da ya sa na ce ku yi sallah wala namlu wa nakum bi shay'in mina qawli wal ju'i wa nakati mina da zuwa kasu kan mutumin da an ka sama bai sallah an ka yi jarba bai yanzu ana jarraba shi a hana mai kuɗi a hana mai abinci da koma kayi yanzu ya rasa abinci in dai bai rike sallah da kyau ko ba sallah wadilla ne ba zalla barilla na wannan dai da ba ku so wannan da ba ku so ita na ga magana kuma da ita aka zama wali man adali waliyan faqad azantu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in abin ahabu ilayya min maftaratu amma wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawabila ta'awudi Mista bai ce in ka tsare farin ya fi ka ba. Sai ka tsare bila sannan ya ka Don farilla dole ta in ka yi don ayiri kake. Wagga ko imani ka sa kai don haka tun da ka so su cikin ranka ka kama ibada dai da kyau ya ci shi ko shi na tsawon. ce ya ce Wani in sa'ali na ranci da Allah mutumin ga. Da ya tsare nafilar ga kwarai na ranci da Allah in ya roƙe ne yana ba shi. wala in sa'ada bi kuma ni neman tsari ina tsari kai cikin wata ruwaya ce wa matar wa matar rasul shay'in ana fa'ilu an taba matar rasul ga wani abu wanda ni za a aikata shi ba kamar karɓar rantsan mutumin ga mai sallolin zuwa wuya ya ce shi bai son mutuwa ni kuma wa ana a kara kuma tsa'a ta wuri da Allah ni ko ina kyamar in fata mai rai saboda haka Allah zai tabi zai ta ne ya yi eh, jiran laba ya eh, yi jiran laba a sai ya ce ka sai dai Allah ka karbe ya na yanzu ba sai ya ce da kuma Allah sai inda bawa sai yanzu shi ka fidan mutuwa sai Allah ya ce duwa kashi shi in bai san ta Allah ya ce wala ba kashi in bai san mutuwa na ce wala ba kashi amma kai banza kake kai da baka sallah da kai banza kake ko ina Allah da ya sa mulku ka ko ina mala'ika mutuwa na yin mulku don kai banza na wanda Allah ka kai jin nauyi ne shi na wanda ya tsare ibada sai da shi Allah ya gafarta mana Allah ya shirya ku matasa ga abin da muke karantawa karantawa muka dai masu wa'azin biyu a zuciya a yi ibada na masu a kai wannan ibada a yi zubanci na zubanci na to mala ai hadisi kaza ya ce kaza kai da mutuwa na hadisi ai ko sa da sai ba shi ba to kun ga masu wa'azin biyu na mu dai abin da muka roƙo ga Allah ya shirya mana ku ga abin da ya shirya magabatan mu abin da muke a so ake yawan ko mun gan wato babu ruhin addini ga matasa muka karanta hadisi nan wurin muka zanna wurin da muke muka zanna muka karanta hadisi wanda ya ambace yawan sallah da kuma ambaton Allah zai gafartawa Su mutumin da ya yi nafila raka'a biyu Allah ya gafarta mu Tun mutumin da ya nafila raka biyu saboda Allah shi zunubin da ya Allah ya Da na ce jama'a muru da littafi wanda bai alwala bai shi ya alwala kowa ya tashi mai raka raka'a muka tashi muka yi raka biyu sannan muka dawo da karatu guda daga cikin kowa ya ɗauka. duk malaman da ya sani kan sai da ya buga musu waya ko wani hadisi na an ka karanta mana yanzu wani jita ka kaji wani an ka ci mala abdulwahab ya fara ce mm, mm, hadisin nan ko albani ya sa shi ina da yi da ta jawa wannan dan wani ya ga buga mu wani shi ma ce hadisi na ta yi ya kashe wannan dan wani haka dai an kaba shi bakin tashar yana ta bugawa. A an kawaci wai abin da ya kaso ya samu wanda yake ba a sallah cikin mancaci kuma girma ya kai. kuma girma ya kaso kuma ga hanyar girman ya kibi ku matasa muna ganin ku kuna son girma ku ga hanyar da aka samu nema ka kyale kowa ka ga hanyar da aka samu wani abin da kaka so Allah zai baka ko nina na kaka so kwantar da hankalinka kaka roƙi kowa roƙi Allah kowa kaka roƙa gidan kowa kaka tafi in ba da suwa an kai ka tafi so da suwa ba ko lahiya a babu ka je da mara lahiya zalla ka gani in suna hana ma abin da a haƙƙinka Allah ya shirya mu matasa ya shirya mana wa hada da kitab al-awwal wannan shine karshen kashi na farko min al na al wato na wa huwa wato dogayen surori wa kada kutima da surate na an kammala shi da surori guda biyu kuma bil haqiqati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan surori da haqiqa suna magana a kan annabi sallallahu alaihi wa sallam. allabi ne kabaru da kuma a ita suratul Ba wa huma wato abin a gare su alfatawa da sai ga Allah zai ba annabi budi da takobi ne wannan tar da nasara zai ba shi nasara alaman katalau ga wanda ya yaki shi wanda ya yaki annabi annabi isa manufa kai ran kuma ga zahiri kama abin nan kama katama alkisma tsani kun ga ya ci shirin kenan taimakon annabi kama katama alkisma tsani kama wanda ya cika shi da kashi na biyu wa huwa al-mufassal shine abin na kashi na biyu shi yake ce ma mufassal to ya kammala shi da sura tsaini da surori guda biyu kuma nusratul lahu bil hali wannan surorin guda biyu taimakon annabi ne bil hali da halin da yake alaman kasa da hudu shirin fatima wannan sura guda biyu na nan suratul fatahi a sun kunshe alkawarin ba annabi na tara ga wanda ya nare da shi bayyane wancan kashi na biyu sun kunshi ba annabi kariya da bashi nasara ga wanda ya nare da shiri kore don kun ga addu'o'i na wayan Qur'ani na son addu'a shi yasa ya fara da da sura addu'a da Qur'ani zai fara sura ce ta farko addu'a ce daga farkon ta har ƙarshen da sunan da ba da daga farko har ƙarshe addu'a ce da ya taho ƙarshe zai ruhe kuma shi Qur'ani sai ruhe da surori guda biyu kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas su ma addu'a ne to sai ya nuna ka fara da addu'a ka kare da addu'a wayan da ka ce wallahi ni ba karatun na abban so ba wallahi ni addu'a na abban so ku kale su ka Allah ya kawo su zai ba addu'a wallahi addu'a na ita abban su wallahi amma ina son zuwa karatun na amma wallahi addu'a na abban su to ita ba addu'a za ka duka wannan karatu za ka duka ne sai inda mutanen ka kowa ya ce inda nashi Allah ya tabbatar da mu a kan addini makiyanmu da mu Allah shi muna magani Allah shi muna magani Allah ya tabbatar da mu a kan addini Allah ya shirya mai shirya ɗayan mai samun su albarka ya kare mana su daga sharin kowa da kowa بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله Suratul Hujurati an ce mata suratul Hujurati Hujurati ta kuna annabi alaihi ko annabi na da gidaje guda tara shi annabi sallallahu alaihi wasallam gida ne guda tara ko wani gida akwai mata guda ciki to duka hanya guda akwai guda akwai shiga gidan yana da gate guda kowace tana da hanyar sa. amma yana da wata hanya da ya kan sai shiga gidan ba ka yana cikin gidan ba ka iya gane gida Aisha yake ko gida Hamsatu ko gida abin nan Musulma, ko gidan Zainab ba ka iya gane to wasu sun ka kawo inda yake suna so su gane abin nan ba su samu gani ne ba sai sun ka koma bayan dakuna nai duka gidajen nan sun ka koma bayan kowane gida sun ka buga tsawa suna kira ne da karfi don wai ko wani gida yake to dai ya jiya to shi yasa aka ce mata suratu al-fitrat Allah ya gafarta mana kowa da jama'a suna da kodanne ne kowa da jama'a suna da kodanne ne akwai masu hankali akwai masu abin nan Allah ya gafarta mana Bahiyar samaniya shirata aya tana da aya goma sha takwas. وموضوعها الارشاد للمؤمنين موضوع انت شريعة المؤمنين بأمر يومني أتي سي ابو كذا أو نهي ko da hani a ce su bar abu kaza amma bi ya salama umma da zai abin da yake umarnin da za a ba su umarni na wanda ciki ne akwai salawar da da islamiyya gyara al'umma ta musulunci wasu lawa kiyana da gyara tsarin da mutuncinta ita abin nan ita hada abin nan shu'uru a awar ikhtalafa wato shu'uru na bukatansu ya kaɗaita ko ya fasaba da ya sawatul islamu ta juma'a duk da rikici a tsakanin to da wanda ta musulunci tana hada abin da sa ku a ganin yanzu sai ku ga wani ma ɗan izala amma in ya ga yan izala ma sun fito sai ya mai da gaba ne wani wuri wannan ɗibgaggen jahilin ɗana bai san abin da a musulunci ba ko ka saba da kai da mutum akwai abin da kai da shi ke yi tafaki dole ku haɗu ku kare wannan abin shi yasa za ka ga wani lokaci in kana sauraren ƙasashen duniya waɗanda aka yi cikin wajaje sai ka ga da Allah sai ka ga lokacin duk ƙungiyoyi suna rikici tsakaninsu da junansu amma da arna sun kawo sai ku haɗa kai wuri guda. Hakan su don abin ga da arnan ga ka faɗa da shi ya kai mai wa gadari eh, eh, abin nan kungiya da mai waccan kungiya da mai waccan kungiya abin ga kuna yi ne to na su ce ba a yi ne su kwara yanzu misali sallama wani addini wace kungiya ta ba su sallama sallah wace kungiya ce ba su sallah azumi wa zakka ba ba to duk abin da ya zan kun abin ga kun yi ittifaki gare su ku haɗa kan su guda amma su da baka yi jahilai su ganin suka kawai suwa ne kawai a yanki su bakin taimakon jahili mai san inda ya sa kai ne ba shi yasa za ku ga duk wa'anda a haka nan duk wa'anda a haka nan za ka gan su cikin shi? ko da ɗan kasuwa na kaga a wai ya samu jari shi da kallo yanzu kana da an ce bashi ya koro shi da kallo yanzu bashi ya koro shi da Kano masu bashi na da dafe kaje an ce an sai da kaza na shi an sai da kaza na shi bakin matsayaci ya ja maka ne wajen eh, abin nan jahilci ne sai tsaya saurara yaki Allah ya kare Allah ya kiyaye bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu ya ko wanda suka imani la tuqaddimu kada ku gabata min qaddama ah, abin nan ah, abin nan be zan mai ta'i وفتح القاضي تقدم وتشديد to kadim. wato jama'a na ta kadama wato inda ya gabata ya wuce ba sa shi ba aila abin nan la ta takaddamu bi qawlin kada ku gabata da magana wala bi ilm ko da aiki kai ne da Allah su ne tsakanin cewar Allah da manzo ne almuballighu anhu manzo mai yi da sako daga Allah ko ai biki da izini ma kada ku abin nan ku faɗi ku yi magana ko ku yi aiki ba da izinin Allah ba ba da izinin manzo ne ba shi da galin wajen yaƙi wala bi shara'i din, ko cikin shari'o'in addini ai la abin nan la ta kada wa amra kada ku yanke hukuncin wani al'amari dun Allah wa rasuli ba da Allah ba da cewar Allah da manzo ne ba ba da cewa Allah da manzo ne ba hadar rabi mai tafsira abin da bakarar razi cikin littafi ne ya ce wala tahu magana mai inganci annabi irshadu wannan aya shiryawa ce take amu wanda ya hada kowa da komi da komi da komi kuma ya shamilo kulla ya hada kowa da kowa wannan shiryawa Abuwa mutula abin nan mutulaka hukunci ne wa man um wato hani ne mutulaki ya da kullu fi kullu iftiyatin duk wani kage ya shiga ciki wa taqaddumin duk wani wucewa wa istidadin duk wani sassabawa bil da umarni wa qad awa ikdamin kuma gabata alabiyin da aikata wani aiki gairu daruriyin wanda ba na dole ba min gairi mushawaratin ba tare da shawara ba saboda haka kada a gabaci Allah da manzo a cikin kowace matsala wata kullaha ku ji tsoron Allah ya jama'a inna Allah sami'un liqawlikum lalle Allah yana jin magana alimun bi fi'likum kuma masani na da aikin da kuke aikatawa kamar da ma Allah wa rasul duk wanda ya gabata ya gabata wato ya gabatar da aiki ne ko magana gaban manzo Allah sallallahu alaihi sallam wato yayi abin da manzo bai ci ba kuma Allah bai ci ba bai kaulin da magana au fi'lin ko da aiki za ta wafa da zai da lada wala yanzurna anna zalika yakaba ala Allah fashi don wannan magana tashi ko wannan aiki na shi ya boye ga Allah bai koyuwa kashi zato aikin ya koyu ga Allah fa la yu'ajibu bihi Allah ba zai mai azaba to Allah zai masa don bai koyuwa ga Allah wa hiya amna aya wannan ita ce aya wadda ta yi kowace hani an kulli bid'atin da kowace abin na bid'a bidini wato a cikin addini wannan aya ta yi kowace aya hani ga bid'a saboda haka duk abin da mutum ka yi ya tsaya ya dibi abin da ya kamata su dai sahabbai an sauka musu qur'ani kuma an ce musu da an ce ma annabi da ya bayyana da nasu ma na zula ilayhim kuma ya musu bayani sun kuma karba kuma annabi ya umarce su ya ce ya aike su yi zuwa mai koda aya guda ne sannan ya ce musu su yi shahadi cikin qur'anin da abinda ba su gane ba su yi shahadi. الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله ويرضى saboda haka Allah ya ji dadin shahada ya aike su kuma sun yi shahadi sun yi da sako kuma ya ce nadara Allah imra'a sami'a minna kama Allah ya ni'imta mutumin da ya ji hadisi gare mu ya ci da sako ne kamar wanda ya ji shi bai kari ba duka wannan kwadaitawa ne ga iyar da sako kuma abin na karba gare su sannan da ƙarshe annabi ya ce khairul quruni karni summa alladina yadunahum summa alladina yadunahum yayin jama'a jama'ar zamani na safai sannan masu bi musu tabi'i ne kenan sannan masu bi musu tabi'i tabi'i na kenan annabi ya ce ni a shaida su sun kai ko waɗanda mai alheri annabi ya ce shi ya faɗi ya ce shi a shaida su sun kai ko waɗanda mai alheri ko in ka ga dama ko ma ke ka su je su kace inda da to ka su ce yan bid'a na shi dai annabi ba sai ya ba da shi daga kai ba ko baban ka ba ya ba da shi da saboda haka su kasta ba ta hana su karanta Allah ya ce abin nan wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladheena tabawwa'u bi ihsani radiyallahu anhum ya riga ya ce ya yi da abinai laqad radiyallahu anil mu'minina sai ya bayyana ka ta hasa shi Allah ya ce ya yarda da muminai lokacin da suka yi mai baya Allah ya ce shi da kai ne ya ce ya yarda da addini don baka yarda ba su da ka tuta musu don baka yarda ba me za ka tuta musu So ki duk wanda za ka so su ka ka mu abin da za ta kara mai banda daraja duk wanda za ka so ka so ya rage gare ka kai ka gani ga sana'a kai nan ka so ka kai ka gani ga gidan ku in talaka kake gonar ka kana gani ga gonar ka dai kimanin dai ga gonar na aiki sai ka noma ta abin nan wani masiba ya faru gare ta duka mutu ko ya kyale ka kai noman shinkawa sai ka kai kana batun kishi shi azama lalura fashi ka canye ko da aka kai a ce ka yi buhu ishirin na shinkawa amma ana bin ka bashi buhu talatin na ruwan shari'a ko abin da za ka yi ya tsawo da zai magani Allah ya gafarta mana ya samu ya karshe mai ya ayyuhal na amanu haede na aaalụlọ taraa ụtụa ako takwanahatada arụ nahụ dị ọkpawụlitatarịba atịkomlịa atịna ka bataa aadikom أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا يا كون سكا إيماني إن كنا مغنى دا أنبي كتالة دبي إن كنا دا إن كنا مغنى دا أنبي كتالة ba yaron kwarai na mai magana da manya yana daga miliya kamar shi abba ba wannan ba yaron kwarai na ba kuma in bai gyara ba zai gani in bai gyara ba zai gani duk yaron da ya girma abin nan ma a kama shabun shekhan illa ka yadda Allah lahu man yukrimu inda sun babu wani yaron da ya girma wani babba na bai ce sai shi duk da ya kai babban nan Allah ya sanya mai masu girma shi ah, kun ga mafhumin hadisi yaron da ya walakanta manya in ya girma sai Allah ya bashi masu walakanta shi wanda ma bai yi ba an kai mai balle wanda ya yi wanda ma bai yi ba an kai mai balle wanda ya yi saboda haka ku kula da kyawu ya ku zama masu ladabi ku zama su ladabi ya ayyu na amanu ya ku wanda suke imani la tabawu asawatakum kada ku daga miriyoyin ku na taktu in za ku yi magana tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sauka sautin nabi kuma sautin annabi idan daga yana bala ta jaru lahu bil qawl kada ku bayyana mai magana da ƙarfi kwarai na je tumu in kuna ganawa da shi jari ba dukkan lafadin kamar wanda sashin kuke ganawa da sashin bal duna zalika ku yi magana ba kamar wanda kuke da yan uwanku ba jilala da don girmama shi don gudun an ta haɓa da amarukun kada ayyukan ku ta baki ba an tulla ta shuruna ba tare da kukun sani ai kashe ta zalika gudun lalacewa aikin rafi da ɗaukaka sauti wantihari da bayyana miliya ga annabi sallallahu alaihi wasallam li'an nabi a fihima don daga sauti da daga abin na a bayyana murya da ƙarfi ciki fiye ma istiqafan bihi sallallahu alaihi wasallam ce akwai walakantawa ga annabi rage girma ne wa kad ya'di zalika ila kufr kuma mutum bai hasara ba yana iya kai shi ga kafirci wal mu'min amal mai fata aiki ila in damma ilayhi da da'a idan nihin walakantawa ya shigo ciki wa adam mai mubala da rashin lura da rashin ko'o'o, to kafirci na iya shiga Allah ya kare innal ladina إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم للي وعندك لك مرسل wato suna rage sautin suna sassauta miliyar sai suna magana inda rasulullah wajen maza Allah in suna magana sai su rage sautin su wa'annan mutane kan wala'ika waɗannan mutane su ne allabi imtihana Allah quluba ta taqwa wa'anda Allah ya jarraba zukatan su da taqwa Allah ya samu zukatan su da wani. da abin da abin da litar haramin wannan tsoron Allah ta bayyana gare su da abubakar wa Umar amma abubakar da umar rabbi ya gafa an wage ruhu ma da wani su wage iri ma da wani su na sahabbai nan man kana yakutun sauta cikin waɗanda sun aka kasance yana boye murya sai inda nabi sallallahu alaihi da wajen annabi yana magana to waɗanga mutane lawan magana gafara Allah ta tabbata da su wa ajra azimun da lada wanda an mai Allah ya ba mu cikin su da amin innal ladina yanaduna إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم innal ladina yanadunaka lalle wa'anda ke kiran ka wato abinda sura take koyawa wayannan da ka kira annabi nan wara da gojira ci ta bayan dakuna sun dawo bayan gidajen nan guda tara kowane gida sun ce wasu sa ko ku kira ni na yi kira na yi kare na shi wayannan da ka kira annabi nan wara da gojira ta bayan abin da dakuna ai gojira ta misali dakunan mata ne sallallahu alaihi wasallam jama hujra ce hujra ce wato jama hujra hujra wato mufrad a hujra ce jami wa waliya ma ya hajizu amma ya hajizu alayhi min al-aqidar da an ka ki an ka kefe ma mutum da haɗe da yayin gina ya kewaye ta wani hauri da abin da ya kama da gina kusan gina ba da ita da aka kewaye gida ba ana kewaya da zanni ana kewayewa da danga amma wanda yake in kafe ƙauye wasu sauransu a kana gani wani zanni aka yi wani ganga duka matsayin ta ganga ya كأن كل واحد منهم نادى خلف وجهته kamar sun kewaye gidajen duka amma kowane ya ce bayan wani gida ya daga murya ya yi kira wa kanatil arabu kawayawan daji sun kasance in sun ka والنبي صلى الله عليه وسلم في منزله النبي أنا في جداري نادو يسوع جاي ملك الحجرات bayan ɗakuna na yi duka gidaje ne kowane gida kusan shi mutum wato in yana da jahilci kwarai to girman kai gare shi to ya kaga mutum mai jahilci kwarai ba ya da girman kai shi kullum ganin ya kamar ya tsara kowa ko magana an kai sai ga a wata an gabe da kuɗi na shi yasa aka yi magana wata shi yasa ake cewa talakawa suna da girman kai da masu arziki talakawa suna da girman kai da masu arziki mai yawan talaka idan ya zo ga wuri shi sai ya kai yanzu a yi mai in ba a yi mai ba ko an ka saurare sai ya dauka don ban da kuɗi na ba saurare shi yasa da sun taho ga wuri yanzu suna jahilci da sun taho ga wuri yanzu suna jahilci to su waɗanga ya ƙauyawan daji da sun zo wajen annabi suna ganin su bai kamata a tsaye so ga mutane nan kowa annabi ya kajira bai aika ba kuma bai kira ba amma su saboda girman kansu su ba za su yi ba su yaki gare shi ya rasulallah to ko ya haifi ajiye magana da kai don ba kai Allah yi ce ba kowa haƙƙi ko ya haito ce ya zai wa a kawo ba a yi komi ba girman kanka bai sa a gabatar da kai a kan wani wanda ba don kana da girman kai bai sa a gabatar da kai a an shafi wani a ba sai dai in mahaifi ne kake ana jin tsoron ya kira ba su hankuri dan ya tana kowa na tsoron ba mai son amma in ba haka nan ba ba a gabatar da ah, kai akan masu haƙƙi ana musu haƙƙin su a ba Allah ya gafarta mana su wayannan kawayawa da kawa annabi irin wannan tafiya Ya Allah wallan ya alamu su gudun ya yaje ayi ujra ta kuwa cikin kowane gida annabi na da security ko gida ne ba mai iya gane gidan da annabi yake in ba annabi ba mai iya gane ce tara ga in ya tawo da ya shiga gidan kowa inda ka so ce nan yake inda ka so ce nan yake kowane gida ya shiga in yana son abinci ya ga abincin da ya kaso da wani ya kafe ya kunshi ya sharuwa sannan to in ka kaso ce wannan gida yake baka sani ba kila na inda ka gare shi na ya daɗe kila tsakanin gidan da yake da wannan gida kila akwai gida biyar da security ga annabi sosai gidan ba ka iya gane gidan da yake sallallahu alaihi wasallam kuma akwai yara cikin gidan ko zuwa san gidan da yake akwai yare cikin gidan su salmatu na nan su zainab na nan ya abu salma amma duk ba wanda ya san gidan da yake ba wanda za ka ce shiga tilo mai annabi ya ce tau kada ya dai bida sallallahu alaihi wasallam to sai su koma don mu san kowane gida yake ba sai su koma kowane gida su yi ta kira annahum la alamuna fi ayyi hujratin qawm ba san shi ko wani gida yake ba manaratul arabi su dole kira ne kuma irin kiran nan na kawayawan daji su girza da kausatawa irin kiran nan da ƙarfi kamar na maharauta wa jifa'a da kuma abin nan jifa'i lizalika ga wannan lizalika wa lawa da bi qawli saboda haka Allah ya sifanta su cewa aka taro billahi yaqiluna fi ma fa'a ayyawan su ba su san abin da suka aikata ba bi mahallika rafi'i daga gidan gana kamar da wa ma yunasibu abin da ya nasaba da shi mina ta'azi ba su san matsayin ka ba tare da suke da kai ba su san matsayin ka ba ba san irin darajar da Allah ya ma ba shi yasa suke maka wannan wadatanci walau annahum sabr inda a ce wa duk da kowa yayi amfoyi an san lokacin da kaka hitowa da gida haka hito ba su ma sun yi hankuri ai annawan wato an walau annahum sabaru annahum fi mahalli abin da rafi da wakila abin na annahu wato fa'ilun da fi'ilin muqaddar ai abin na uh, wato uh, abin na tabbata wato ya tabbata inda a ce sun yi hankuri haka yi to ko na kana khairar lawan a ta ta karu da ile haka yi to musu da kana khairar lawan da ya yi musu alheri wa kowa ya hankuri su ma sun yi hankuri ya kan da ya yi musu wallahu gafurun liman taba minhu Allah mai gabara na ga wanda ya tuba cikin su rahimun liman taba minhu mai rahama na ga wanda ya tuba cikin su Allah ya ce ba su da hankali an yaye mu na ga wa tabbata to jahili shi na sai ku to kuna tambaya ni a hukuncin wanda ya kaza sai da wani abu an ce mutum yake kasan jahili na sai babu hukuncin ko ni gare sai abin nan a ce ai hankali to hukuncin da za ka wanda jahili ne kake wani hukunci za ka yi in kai hukunci miya hannu ne ka wada min hannu hukunci Allah ya gafarta mana Allah ya daidaita mu ga hanya ta mu daidaita Allah ya kyautata aqidar mu da imanin Allah ya sa mu yi karshe mai kyau Allah ya shirya mu shirya ce mai kyau su albarka Allah ya aza mana su ga hanya ta mu daidaita inda duk suka yi ta Allah ya raka su da kai kuma ya kare musu imani ya kare musu mutuncin ya kare musu lahiyar ya kare musu addinin kuma Allah ya ce sai ya musu ya dawo da su kaya kuma da ya raba su gida sai su kariya Allah ya ga gafarta wani Allah ya yi mana baki daya Allah ya kawo mu iko kana nan Thank you. a ba a wankan zargi da toka sai dai ana iya wankan toka yan ka gama a yi wankan sarki kuma ana iya wankan sarki yan ka gama a yi wankan toka amma dai ba a yi wankan sarki da toka ruwa ka fi wayanda ba su bayyana da wani abu ko na halal ko na haram shi kan na haram ɗin sun ce zanya da shi ko ni ba a yi da shi ba a yi amma in sun ce zanya da ruwan toka ko ruwan kunu ana iya wani aiki da suna alheri amma dai ba za a yi sarki ba za a yi wasu mara yana a wasu mara a yi To sai ka san irin lalurar da kake da ita. In an lalura ta ce ta mutum eh, da ya ce ya ci bashi ya halitta ya ci bashi. Eh, abin nan duk da nurorin da aka ce ba shi amma ya akwai da nura ta shi da ta ce ba shi ya ake ce ba shi wannan zai da nura ne ya ɗiki ya ce a darura da tuzuwar ma'abura saboda haka ƙwararri ya hada da wasu abubuwa da ya ce ha na yi ce tattatu da kai ƙarshen ayar nan ba sai da ya ce an halatta ma masu da nura saboda su masu da nura suna da nasu hukunci da ya ce ne akwai irin da nura ta mutunta a hana malamin ne rashin lafiya abbas ya ya sha faɗa muku cewa shi ne kana iya halitta su saboda shi ke da kace da a farko ne shi ba matsala a cikin dawa kuma kun san ni ko ya cikin gada a cikin gaba ita ba ko ita ban yi ba don haka ban yi yin fatawa ga abin da shi a matsalar da ke cikiya su da ba da fatawa wata duk kun kaji na ba so mai kama da ita cikin karatu na cikin littafai na gane ta sai in eh, eh, yi umarni da abin da na karatu amma wanga ban rasu shi cewa an kai in mutum bai da lahiya ya ta iya samu likita musulmi likita ba nas ba likita ba sai a samu dokta likita kamar ina asibitin je ga wani lokaci ana samun likita guda ba asibitin na sandisa ana samun likita guda wani lokaci in akwai nyc har biyu ana samu to ba irin wa'annan da arziki da kuka gani ba likitoci na ba likita shi wato wani babba na kwarai haka sai a sai a samu likita musulmi ka yi mai bayanin matsala in yace ba ka azumi to ba ka yi sannan shi ka ba da fatawa ya ce ciwo iri kaza in ya kama mutum ga jarrabawar da sun kai bai warke. mai yawa mai irin wannan ciwo bai warke. shi likitan shi ka ba da wannan bayani sannan ka sai da wanda za ka za ta yi an ce ba ka ya ka ga mu na da in ya ce wannan ciwo ana zata a warke domin kaza domin kaza da dalilan da ya faɗa da shi kenan ba ka ciyawa sai dai in ka warke ka ba ma duka aikin likita na ba na abbas jegara abbas jegara in kai mai tambaya ta haka ko kana mutuwa sai ka ɗauki asu in ka ɗauka ka mutu to duk wanda Allah ya kashe yana ɗauke da azumi ya ƙare ɗauke da azumi to kun sa abin da ma'akan za da su na gawar da aka yi mai alƙawari ba haka kun ga kan za da su to an bace ga kun kana mutuwa ta haka sai ka da azumi bai saba ma abin nan da ya karanta shi da shi ko bai saba ma abin da ya karanta sai da ya ce kai kaza an ce kuma an yarda da shi saboda haka ni ka in ni ka tambaya da magana cewa gobe ka da azumi ka karka ce min wahala a akwai bari ka ɗauka ka mutu tare mai ci amma in kana son ka samu bayani ko yana halitta ka ɗauka ko bai halitta a biya a asibiti sami ta sami ta lobi da suke da kita Allah kai ka lafiya Thank you. in ya san bai da yanzu tuwahin nan da zai yankin sallah da su kashi ya so saba da su yankin sallah mace habi da farin farilla mace habi guda dubu ba su yi ladan farilla guda ba mace habi guda dubu farilla guda ta yi ba a barin farilla don mace habi ya ban magana ki yi ma ɗaya ne ki ma musabi yi ma mata ta ki don musabi zai rabu da wani ya yi kokari kawai dai ya kama gero don ku. ya samu mata da abinci shi ke nan sauran kuɗi a sau gero da na shi da koyi amma haka kawai ku dai yi wani abinci guda biyu mabe kuɗi ne da kunu kuna so kuma da Allah kamar bai da wayo kamar yaro mara wayo ko ka yi tsinki da yawa wai ba ka da kuɗi da kono nawa na sa in gero yake eh dari da hamsin eh dari da hamsin ko dari da saba'in ko dari da saba'in tsakanin ku da Allah ta yi goma sai kuɗin tsinki guda da ya yi duka ta yi goma na hitowa mai zakka da shi da mata da tsari. amma ya kashe kudi wai bai da bai da abin abin wai bai da abin hidda Ku sai hattarawa walakanta fadilla duk wanda ya walakanta fadilla Allah Allah na walakanta shi duk wanda ya walakanta fadilla Allah Allah na walakanta shi saboda haka ku yi hattara kada kowan ku ya dinki ya ita abin da wannan an ka wannan bara da ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fadlan kuma na sha karanta mun kila ya kai su ɗari kuma sun ko ba su da wayo suka tawa ana karatun su bude salamu alaikum kuma sun ko ba su da wayo da ɗan gudun wanda su ba kun ka to kun ka je ba kun ka sai da marani kun ka karanta kun ka gani ba jama'a ji tsoron Allah kada kowa ya yi mawata ta sanke sallah in bai da ke ko ke rutu ba tun musafi a ake shi a kammala wani lada kuma da yaro da babba duk wanda adda abin da zai hisuwa ke hisuwa duk wanda adda abin da zai hisuwa ke ya hisuwa wanda duk adda abin da zai hisuwa kai tsaya ina tun baba zai hisuwa Tun baba zai hisuwa ba azumin ka ya ta ga banza azumin ka na banza na azumin ka na banza na baka yi da zakar bai in wani ka kun ba abin maka abinka Allah ba shi aka wani kai sama mure kun bai kuma wurin ka haka wani da shi ba kun bai kai yadda za Allah zai aso ya baka lada ba ka ga lada ba ka ga azumin ka saboda haka kowan ku yi kokari ya sai gero yanzu wanda bai samu kuɗi ya biya kasuwa ya sai sai guda ya kai gida ya kunshe ya aji da ya koma samu ya sai sai ko ya kai ya kunshe ya aji har ya kammala abin da ka isa sai kamar lokaci amma ba kai tana da kuɗi ba shi ke na wajen bayan sallah lahani ban da abin da zai da ko to malam ko ma baka yi dinkin sallah ba takalmin nan naka in dai suna sayan sa'i biyu ko ba su sayan uku in suna sayan sa'i biyu sa'i biyu suna da sakai da to sai zuwa su ba takalmi ba wajibi na ba lallai da kana da waya da sai zuwa ta kawai wanda babban riga yanzu gana da riga irin wata babban irin wata je ka take take ina tambayi masu sai da kaya masu da kaya irin wata tambayi su gajiya duk wanda abu riga irin wata ya sai zuwa jiki wannan babban riga da kawaka Wata ko nawa aka canza fi wata gare ka tun da dai suka za ka yi ko nawa aka sai ka sai zuwa kai hada abin ka ba zato da kai ba duk abin da dai ka san kana da shi wanda za ka iya zuwa ka ɗauke wa gafarin lato shari'a ba ta ɗauke maka ba tun da kana da wanda bai da an ka ce to kai kana da ko wanda bai da an ce ba shi da abi ne wa shi ya samu ya hisuwa ku bale wanda abda matasa ku ji tsoron Allah kun ji ko shi ka gani wani matashi ana gama sallah sai kika jari ne ya kare dan kasuwa na ana gama sallah sai kika jari ne ya kare wani ana gama sallah sai kika an kore inda yake sana an kore shi bai yadda da ka kono ba ana in tana ne ya da shi wani ko sai kaga ya sai ya sai wani da abinci wanda ya saba ci mai daɗi yana sai ciki ne ya kawo ciwo shikenan rashin lahiya ya samu ai ta fama da shi ba san dalili ba farilla ta yi saushe ya kiya ya raba shi na Allah ya biya farilla na a gani yanzu kana ganin sauki to Allah ya shirya mai shirya matasa ya shirya da tijawa da tsohi kuma Allah ya taimake mu mawa annabi musallati sallallahu alaihi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ارزقك يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذليل المستحيل يا جاءك المستجيبين يا كاشف الصور يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوات المضطرين يا اله العالمين ذكر من حوارثنا انت اعظم يا مكلنا

daren ga na yawa Allah duk waɗanda za ka cikin daren ga Allah ka kama cikin Allah za a su ma'aikatan su na ka tausaya ma sai da malam a waɗanda duk za ka yanta cikin daren ga Allah ka kama cikin Allah ka ashe arzikin Allah ka ashe kwallolin Allah ka ashe karance karancen sauran ayyuka da maganganu waɗanda muka yi na alheri Allah ka tausaya mana ka ashe kafuran mu Allah ka gafarta wa dangancin mu Allah ka